ina wankin ƙananan kayana na ji kakarin amai da yake ina zaune ne ta bayan ban ɗakin shi ne amai ake yi kamar kuma ya ki fita dama na yi mamakin rashin fitar su yau litinin ta ce kamar in je wata zuciyar ta hana ni sai da na gama na shiga ciki ba a daina ba sai nishi kamar na fitar rai ta ce ƙarfin hali na yi na murda ƙofa na shiga da sallama ni ce har bayansa na same shi ya yi rubda ciki sai kakarin amai yake yi idonsa a rufe hankalina ya tashi saboda ban taba ganin babba na ciwo haka ba gashi daga shi sai gajeren wando na matso na tsuguna ina ce masa sannu me ke damun ka yaya bai iya cewa komai ba sannan idonsa a rufe ni kuma na rasa ta inda zan taimaka masa naga kuma jikinsa na kaɗuwar sanyi na ce da shi ka tashi ka je ɗaki mana bai tanka mun ba ga shi ya ɓata bayan da jikinsa duka jin shirin ya yi yawa ya sani haɗa ruwan sanyi da na zafi amma a shawa na sake masa da alama ya ji daɗin hakan yana daga kwance ina tsaye har kusan mintuna goma sannan na je ɗaki da sauri na ɗauko tawul na zo na kama shi ya zauna na goge masa fuska sai mun nuni da in kama shi ya tashi haka ko na kama shi ya miƙe jikinsa na rawa muka fito yana ɗigar ruwa ganin haka yasa ya ce cire min wando ki ɗora min tawul amma da ƙyar har bakinsa na rawa nan ne na ɗan tsaya kallon sa. ya maimaita ba yadda zan yi haka na ja wandon na sa ƙasa da hannu ɗaya idona kuma rufe shi na yi sannan ya ƙarasa cirewa na ɗaura masa tawul ɗin muka nufi ɗakinsa na taimaka masa ya kwanta tare da rufa masa bargu, to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba na koma na gyara bayan ina zaune kusa da shi na ce to ba ka da magani ne bai ce min komai ba ni kuma na shiga buɗe drowa amma ba wani magani takaici yasa na rufe na fice abina ina cewa to wani karambani yasa na buɗe masa drowa na yi da na sanin taimaka masa ban sake leƙa shi ba sai da daddare shi ma jin numfashinsa na yi yana neman barin jikinsa ya sa na tura ɗakin na ga yadda yake numfashi nan ma hankalina ya sake tashi na yi sauri na haye gadon na janyo bargon idan su ya kakafe janyo shi na yi ina kuka na ce yaya kar ka mutu don ni yaya ina zan shiga ban san ko ina ba tun da na zo ko leka get ban taɓa yi ba bare sanin hanyar fita kar ka mutu don allah ka taimake ni kuka nake yi sosai ina rungume da shi ina jijjiga shi jikinsa zafi rau can na ji kamar baya numfashi na kalle shi idan sa a rufe suke na zura masa ido ganin baya numfashi bare motsi take na kurma ihu na fita a guji na gate na bude abin da gra ba kowa gurin tsit na waiga ko ina ba kowa na tsuguna a nan ina fasa kuka na farasa yadda zan yi yaya ya mutu ya banni a wata ƙasa da ban santa ba ni da ko birnin tarayya ban taɓa zuwa ba iyaka ta kaduna wajen momi sharifa yanzu ya rabo ni da iyayena ya kawo ni nan in ya mutu ya ban ni ban san yadda zan yi in koma najeriya ba na shiga uku nisan sabila ina zan shiga ina nan dai anan kasa daurewa na yi na sake kwasa da gudu na koma cikin gidan na haye gadon nasa na ta sashi a gaba ina kuka har muryata ta dishe. sam tunanin neman waya ko zuba masa ruwa ma ban yi ba ko su ma ya yi na shiga jijjiga shi ina kiran shi makogaro na ya bushe kishi nake ji sosai kamar an ce na waiga sai na ga goron ruwa da sauri na ɗauka na buɗe jikina na bari na kafa roba a bakina yanayin kafawar ya sa ruwan har hanci na ya shiga na dawo da kaina ƙasa da yake ɗagawa na yi ruwan da na gintsa ya sa na kware ruwan ya furzo a fuskarsa garin yin tari na saki robar ruwan a fuskarsa ya zuba har wayansa da kirjinsa ina ta tari ba kakautawa motsin da na ji kamar yayi ne ya tsaye da tarin na juya da sauri amma yana nan kamar yadda na bashi tawul din da ke kusa da shi na shiga ja wai na goge masa ruwan na sake jin motsi ɗaukar sauran ruwan ne na sheƙa masa shi ma ya hau tari ai da gudu ne yadda roba na shiga jijjiga shi ina kiran sunansa bai amsa ba bayan ya bar tarin sake tashi ne na nufi kicin na buɗe fridge na ɗauko ruwan sanyi ashe ma ya fara ƙanƙara ban sani ba na dawo na buɗe na tuttula masa aiko sai buɗe ido ba shiri saboda jin sanyi idan ma ya ƙanƙance ya yi jajir ya tsira min ido ni ko na hau murmushi na fada jikinsa ina murna har yanzu jikinsa da zafi na ce in haɗa ma shayi ne yaya kallo na kawai yake na tashi na nufi kicin na haɗo masa shayi na dawo na ɗago kansa tare da kafa masa kofin a baki ya shanye tas ai ajiye kofin ya yi daidai da dawowar shayin da na bashi gaba ɗaya ya amayar ba yadda na iya haka na gyara shi na canza zanen gadon amma na rufan ne ya ɓaci duk inda na yi yana bina da ido komawa na yi na sake haɗo masa wani ti ɗin na ba shi ya sha na gyara masa kwanciya na rufe shi sannan na fita watsarwa na yi na sa kayan bacci daɗi duk ya kashe ni da bai mutu ya ni a ƙasan masu jajayen kunnuwan nan ba duk da ni ma jan kunnin ne da ni har na kwanta sai yunwa ta ce ban isa ba na yi shiri na nufi kicin na haɗa da dukan kuskus da kifi sai kamshi yake na fito har na wuce kofar yaya sai na ce bari daina na ɗan duba jikinsa ya yake sallama na yi na shiga yana nan a yadda na bashi amma idonsa a rufe ƙarasawa na yi na ɗan yaya zanen da na ɗan rufe shi da shi sai muka yi ido hudu da shi na yi murmushi na ce sannu ya jikin nan ma shiru zuwa na yana duba ka to da alama ka ji sauki ni yunwa nake ji ɗaki za ni na ci abinci sai da safe allah ya ƙara sauki sai na kalle shi ko zai amsa amma idan suna kan filet ɗin kuskus alamar yana son ci amma ba baki na dawo na zauna na dinga bashi a baki nima ina ci har ya kau da kai alamar ya ƙoshi ruwa na sake zuwa kicin na ɗauko na kafa masa a baki ya sha ni kuma na cinye sauran na miƙe na ce to sai da safe bacci nake ji kaga goma ne yanzu gyaran murya yi na jiyo yi min nuni da in zauna da ido na koma na zauna menene na ce da shi kau da kai yayi wato dai so yake in kwanta tare da shi haiwa na gadon na ja bargon tare da juya masa baya amma na kasa bacci haka nake wani sa'in ba na iya kwana a ɗakin da ba nawa ba sai dai idan har saba yanzu ma hakan ce ta kasance da ni sai juyi kawai nake yi na kasa bacci shi ma haka sai nishi yake yi juyowa na yi na taɓa jikinsa zafi rau na ce to wannan wani irin zazzaɓi ne haka kai kuma ba ka da ko ballin paracetamol a ɗaki ni ya kake so na yi ne iye eh. can sai dabara ta faɗo min sa na shiga na ji kotawo na zo ina danna masa a goshi haka na dinga gogewa har jikin ya ɗallafa na koma na kwanta ina ce masa sannu ban dai rufe shi ba muna nan har wayewar gari bacci mai ƙarfi ya kwashe ni taɓa ne na tashi da salati idan sa a kaina amma bai ce komai ba miƙewa na yi na nufi bayi na yi alwala na yi sallah sannan na dawo wajensa tsayawa na yi ina nazarin ta ina zan masa wanka ko brush tun daga shi ko daga kansa baya iya yi ba na zauna kusa da shi na kalle shi shi kuma sa a rufe ina tunanin abun yi tashi ne na kama shi bai musa ba kila shi ma hakan yake so ya kasa magana na taimaka masa har bayi ya shiga bahun wanka na buɗe masa ruwan zafi da na sanyi amma fa ban cire masa tawul ɗin ba gaba ɗaya ba shi da kuzarin komai komai ni na yi masa na rasa irin wannan ciwon bayan na gama cuɗa shi na ɗaure masa jiki da wani ruwan mai zafi sosai har lumshi ido yake yi ya yi kasake a bahon wankan kai har da zufa sannan na sake kama shi ya miƙe sai nishi yake yi na ce a raina shi ma kamar wani mace ga shi dogo mai garin jiki jikinsa har wani maiko yake da sheƙi amma shi wankan tarwaɗa ne dama akwai tawul har hudu a rataye a bayan duk a ninki na janyo ɗaya na kwance na jikinsa kamar jiya na rintse idona na ɗaura masa sannan muka fito zuwa bakin gado na kwantar da shi na shafa masa man da na gani akan miro ɗinsa janyo jakarsa na na shiga duba wando da riga har na fito da su sai kuma na yi tunanin ta yaya zan sa masa wandon sai kawai na maida na samu jallabiya da gajeren wando na zira masa jallabiyar wajen sa wandon ne na kasa shi kuma ko a jikinsa kallo na ma yake yi abin da ba na so kenan ko kafin na yi aure jin yunkuri ya katse min tunanin da nake yi ya yake yunkurin amai da sauri na yadda wandon na ɗago shi a akan yi a ƙasa na kwashe amma haka yi ta yi ba abin da ya fita mai da shi ne na kwantar na gyara masa rigar don bai ni ya sa masa wandon ba na nufi kicin na dama masa oat na zo ina bashi a baki bayan na ɗago shi ta ya shanye nima na haɗa na sha sannan na je na watsa ruwa doguwar riga na saka na fito ina wayarka ne idan kana da wani aboki ko ka san wani likita a nan a kira shi ya zo ya duba ka ba za ka yi ta zama da ciwo haka ba gashi muna garin mutane ba wani nama a nan da zai taimaka ma kaga kai babba ne ba na iya yi maka komai daidai sai mun nuni da hannu cikin wata 'yan loka na yi azama na janyo wayoyi uku ne amma duk aka kashe suke na ɗauki ɗaya ya girgiza kai alamu ba ita ba ce na ajiye na ɗauki wata na buɗe na dinga kira masa sunaye har dai na kai wani suna ya yi min nuni da in kira na kira kusan sau uku sannan aka ɗauka amma mace ce ta amsa da hai dalin sai na kalle shi na ce mace ce ya ɗaga min gira da in yi magana na ce please yaya salisu ne ya ce in kira ban karasa ba na ji an daka mun tsawa an ce waye ba ki dama ki daga wayar mijin da zan aura ina yake nema yanzu don raina hankali ki ɗau wayarsa saboda ba ki da ladabi kallonsa na yi na ajiye don haushi zan tashi ya rike ni na kalli hannun na kalle shi tsiga jikina ta tashiyar sai ya buɗi baki ya ce kirata ita ce kaɗai magani kamar ba zan kira ba amma na yi wani tunanin na sake kira kafin ta yi magana na riga ta da cewa ba shi da lafiya ne yana son ganin ki ina kaiwa nan na kashe na aji na yi waje abina zuciyata sai zafi take yi na rasa mai ke mun daɗi a rayuwa ni dai to na gode Allah kawai zan ce idan eh, haka ake a wuri to ko wani ga zai yi zan ba shi shawarar cewa ba komai cikinsa face ta kai ci to wajen karfe goma na ji ana ta horn a gate sai na fito ganin wane ne ƙaramin gate na buɗe wata farar mace na gani a mota arena na ce to shi matan nasa guda nawa ne ɗin da ta sake ne ya sa na buɗe mata babbar gate ɗin ta shigo ta yi fakin ta fito ni kuma na rufe na tsaya kallon ikon Allah daga ita sai ɗan miniskate da wata fingilalliyar riga sai ɗan pos a hannunta ɗaya kuma hannun madubin ido ne ta ƙara so inda nake cikin yanga da takama ta ce ke kuma daga ina haka ni ko kallo ba ta ishe ni ba na sa kai zan wuce ta damƙo ni da ƙarfi ta ce ina magana kin yi banza da ni saboda na bincike na ce je ki tambaye shi ko ni wace ce a gare shi sai ni kuma na ɗora miki akan inda ya tsaya na yi gaba abina sai ta biyu ni da sauri tana zagi tana cewa wallahi idan har na san ke karuwarsa ce kyan ke yaudare shi sai na canza miki fuska da ruwan acid ki san ko ni wace ce ba ina da bala'in kishi a kan salisu da wuce zuwa ɗakinsa sai gabana ya faɗi tsoro ya kama ni na ce o oh, ni na shiga uku da auren cushen nan na ce shi nake so gashi ya zame min bala'i yanzu idan ya aibata ni a wajenta kamar yadda ya gawa waccan aini na kaɗe har ganye na da sauri na ɗaki na na rufe da makulli na cire makullin ina leƙe sai muryata nake ji tana masifa wai yare na mata wayo ita ta tsare kanta shi kuma yana famin iskanci a gari yana ta ja mata rai yaƙi aurenta ina kallo ta riko suka fita ina ganin asibiti za ta kai shi ta ja mota suka bar gidan ko gate bata rufe ba ni ce na fita na rufe ɗakinsa na nufa lokan nan na buɗe na koyi sa'a wayoyin suna nan amma biyu ne kawai duka na buɗe yana ta neman layin yaya kabiru ko na aliya'u amma ban same su ba haka ba wani suna na 'yan gidansu haka na yi ta neman na gaji na rufe na mayar ban kuma ga waccan ba zama na yi kamar na fashe da kuka amma hakan bai samu ba saboda na ga kukan baya amfana min komai in ba addu'a ne ba rabona da waya tun ranar da aliyu ya kira ni shi da yaya kabiru sannan yaya ya ce zai sa abu ya tilasta yaya salisu ya buɗe min layi amma har yau shiru kake ji ko waya ta sama ban sake gani ya ajiye ba idan ba ɗazun da ya ce in fito da su